وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر lahadi 27 ga watan jumada thaniya shekara ta 1438 hijiriya kuma 26 ga watan uku shekara ta 2017 miladiya a wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke fassara da kuma bayanin ma'anonin ayoyin suratul furqan sura ta 25 wanda muna kan gaba ko in ce mun karkare darasi na 12 wanda a darasin ne ya fara daga aya ta 45 zuwa ta 54 amma duk da haka akwai ɗan sauran bayani a aya ta 53 wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i tafadhal

Allah ya ce wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan daga cikin dalilai guda biyar da suke nuna samuwar Allah da kadaitakarsa Allah shine a cikin ƙudurarsa ya samar da mutum min al-ma'i daga ruwan mani faj'alahu nasaban sai ya sanya mutum ya zama yana da nasaba wa sihira kuma yana da sarakuta wa kana rabbuka qadira lalle ubangiji mai yawan iko ne mai karfin iko ne akan yin haka abinda malamai suke cewa anan shine khalaqa min al basharan babu shakka abinda ake nufi da al-ma'i anan shine dugon mani mun yi bayani akan kimiyya ta samar da dan adam daga dugon mani a wancan karatun namu amma ƙarshe Allah ya ce wa kana rabbuka qadira ubangiji yana da cikakken iko kuma shi kaɗai ne yake da wannan ikon saboda ka kalli dai ɗugar ruwan mani wai daga shi ne gradually a hankali hankali har ke zama mutum asalinsa madda ce ta ruwa amma kuma ka ga nama ka ga ƙashi, ka ga jijiya ka ga kaga ka ga gashi ka ga abubuwa dai iri daban-daban ka ga ruwa ka ga jini duka a jikin mutumin da asalinsa da ruwa ne duk duniya ba wanda zai iya haka in ba Allah ba na ɗaya kenan na biyu kuma khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra wannan ruwan a ciki sai Allah ya da wani ya zama abokin nasaba shine namiji kenan dan uwanka wanka da kaninka da waye da sauransu Wasu hira da kuma mace wacce da ita ake haɗa ƴan uwantaka da wani gidan wanda ba ku da alaƙar jini da su sai su zama sarakanka shi yasa al-imam abu ja'far muhammad ibn jarir at-tabari Allah ya ji kansa da rahama yake cewa a yaqulu Allah jalla dhikruhu Allah wanda ambatansa ya daukaka yana cewa wallahu alladhi khalaqa minan nutfati basharan insanan faj'alahu nasaban Allah wanda shine wanda ya halicci dan adam mutum daga asalin ruwan mani kuma faja'alahu nasaban sai ya sanya shi ya zama mai nasaba sai ce wahiya wa zalika sab'a masu nasaban nan kuma guda bakwai ne wasu kuma Allah ya sanya maka ya sanya wasu ƴan adam din su zama abokan sarakuta wahiya khamsa su kuma su su biyar ne in ka hada biyar ga bakwai ya zama nawa kenan sha biyu sai ya ce wayannan bakon su ne da suka zo a cikin suratul an'am inda Allah subhanahu wataala yake cewa hurrimat alaikum wala karanto mana ummahatukum hurrimat suratul nisa'i ummahatukum babakum iyayenku mata kaga nasaba ce ne tsakaninka da mahaifiyarka ita ce baba kaga Allah sai ya ware ta ta zama nasaba ce tsakaninku da ita wa banatukum da ƴaƴanku mata wannan ita ma ƴarka mace ce wa ammatukum da gwaggwanka wa akhawatukum afwan da ƴar uwarka wa ammatukum da gwaggwanka wa khalatukum da kuma mai rafaniyarka wa banatul akhi sai kuma yar dan uwanka wa banatul ukhti sai yar dan uwanka wannan su su nawa kenan su bakwai to ka dauko mazajen su mahaifinka ummahatukum sai zama babanka ya shigo sai ammun ammun ka dan uwan mahaifinka sai kuma khalinka dan uwan mahaifiyarka sai kuma banatul akhi yar dan uwanka a ibn al-akhi dan dan uwanka kenan da ibn al-ukhti yar dan uwanka kaga an hada bakwai din ko to sai kuma ya sanya nasaba ita kuma guda biyar shi kuma sai ka fara da ummahatukum allati adha'nakum wa ummahatukum allati arda'nakum wa aqwa ko da ke ɗarsa wa halailu abu Allah ya ce wa ummahatu kumul lati arda'nakum da babaka da ta shayar da kai wa aka ɗaya kenan ko wa akhawatukum min ar-rida'a da ƴar uwarka da aka shayar da kai tare da ita wa ummahatun nisa'ikum da baban matarka wa raba'ibukum da agolar da aka zo maka da ita allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna wa illam takunu bihinna sai na biyar matar danka wannan su kuma duk su sihira din a ra'ayin ibnu jarir a tabari A Muhammad Muhammadu amin Ash-Shanqiti Allah ya ji da rahama shi kuma ya kawo wani abu wanda yake shi kuma a gefen wannan daban ne da shi Alahu nasaban kun ga anan shi Ibn Jarir Allah ya ji rahama yana nasaban ɗin ya haɗa maza da mata sihiran din ma maza da mata amma dai kawai bambancin su wannan sun fara daga waje kaza sun kai waje kaza guda bakwai wannan sun ɗauka daga nan sun kai karshe guda biyar to shi kuma imamu a Sheikh Muhammad Al-Amin Allah ya ji da rahama a cikin adwa'ul bayan sai yake cewa qala az-zamakhshari fi al-kashaf fi tafsir hadhihi al-ayat al-karima yace zamakhshari a cikin al-kashaf ya faɗa a tafsirin wannan aya mai girma faqassama al-bashara qismayn Allah sai ya raba mutane suka zama kaso biyu ku tsaya ku ji shin zai daidai da ibnu jarir ko zai saba yace zu nasabin akwai waɗanda su nasaba ce ta haɗa ka da su ai zukuran yantasibu ilaihim maza kenan da za a danganta ka da su fa yuqalu sai ka ji an ce fulan ibnu fulan wani dan wani da wuya ka da an danganta ka da mace a ce wani dan wanci wa fulanatun bintu fulan ko mace ce ita ma yar wani ake cewa khadija sai a ce bintuwa wailid fatimatu sai a ce bintuwa muhammad sallallahu aisha ta sai a ce mai bintu abi bakari usman ibnu affan umar ibnu khattab ali ibnu talib kowa namiji shine zu na kenan nan wa zawatu sihir da kuma mata wanda su kuma dangantakar sarkuta ne misali yanzu a ce ai sirkin sirkan wancan ne ita matan ita ce ta haɗa ka da su shi ne ce ai ina san yusaharu bi bihinna mata da kake sarakuta da su kamar shi yake cewa ka kaulihi wannan yayi daidai da fadin Allah subhanahu wataala faj'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal untha cikin suratul insan alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta wa kana rabbuka qadira haythu khalaqa min an-nutfati al-wahidati basharan naw'aini in Allah subhanahu wataala ya halicci daga asalin mani wato ya halicci mutane iri biyu wato maza da mata kenan al-imam abu abdullahi al Allah ya ji kansa da rahama da ya zo kan wannan aya wa wallazi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra sai ce wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan ay khalaqa min an-nutfati insana faj'alahu sai ya sanya shi to waye shi din sai ce a ƙarƙashin gano ma'anar ya sanya shi din nan akwai matsala bi al'ula matsalar farko qauluhu ta'ala a yau yace cewa wannan ai ja'ala insan taban ashe a gaba ɗaya ayan ne yace fihi mas'alatan akwai matsala biyu matsala ta farko shine faɗin sa faj'alahu nasaban ai ja'ala insana nasaban wa sihran mutum ne ya fito bangare biyu shine nasab shine sihir waƙila minal ma'i إشارة ila asalin الخلقة في kulla كل حي minal ma'i الماء وفي هذه الآية تعديد النعمة nasi fi في إيجادهم بعد العدم a cikin wannan aya akwai ƙara kirga wa mutane ni'imomin da Allah ya musu ta hanyar da ba su kuma yanzu Allah ya samar da su watanbihu alal ibrati fi dhalik kuma ana faɗakar da kai kalura da wannan mas'ala ta biyu ce faj'alahu nasaban wa sihra sai ce an-nasab was-sihru يا أماني كل قربة تكون بين آدميين wato wa'insu abu ma'anoni ne guda biyu inda sun shafi dukkan wani zumunci ko wani kusanci da yake tsakanin mutane qala ibn al-arabi shi ma sai ya rawaito daga malamin sa al-qadi abubakar ibn al-arabi a cikin ahkamul qur'an yace an-nasabu ibara an khaltil ma'i bayna adh-dhakari wal-unsa abin da ake nufi da nasaba shine cakuduwar ruwan mani tsakanin mace da namiji ala wajhi shar'i amma bisa shari'a ta yanda misali namiji wanda ya auri mace ya kwanta da ita ruwansa ya haɗu da nata su samar da ɗa to wannan ɗan yana da dangantaka da su kuma duk ɗan da suka sake samarwa wannan ɗan yana da dangantaka da shi amma da sharaɗi ya zama kwanciya ta shari'a za a fita muku da wata matsala mai mahimmanci karkashin wannan fa in kana bi ma'siyatin amma in kwanciyar ba ta shari'a ba ce kana khalqan mutlaqan ya zama halitta ce kawai walam yakun nasaban muhaqqaqan bai zama nasaba ba walidhalika shi yasa lam yarkul ta ta qawli hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum misali ya halatta mutum ya auri yarsa bai halatta ba ko to amma yarsa da ya haife ta ta shari'a bintuhu min zina ba za ta shiga cikin wannan ba ita ba ta cikin wanda aka haramta wa mutum لأنها ليست ببنت a في أصح القولين تقول asali ba yarsa bace dan ba za a danganta ta zuwa gare shi ba tunda wannan nasab din bata ci gajiyarsa ba fi sahil qawlayn ulama'ina an aka ɗauki magana mafi inganci ta malaman mu sake komawa Muhammad al aminu al-Shankidi ko da yake shi ma ya nakalto maganar Imam al-Qurtubi amma duk da haka mu ji me ya faɗa a Muhammad al aminu Allah ya ji kansa da rahama yake cewa ƙarƙashin tafsirin wannan aya yace yace mas'ala استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن بنت الرجل من الزنا لا يحرم عليه نكاحها ما لم يسن استنبائي لقوانا آية kafa hujja da ita akan cewa mutum in ya haifi ya ta zina karamakumullah wa afana wa iyakum to wannan yar bata haramta a gare shi ba ma'ana zai iya aurenta sai ya ɗauko magana ibn al-arabi shi ma irin wacce qurtubi ya kawo ce qala ibn al-arabi al-maliki fi hadhihi al-aya wan nasab ibaratu an khalq al-ma'i bayna adh-dhakar wal untha ala wajhi shari fa in kana al-ma'sik kana khalqan mutlaqan wa in lam yakun wa lam yakun nasaban muhaqqaqan wa lidhalika lam yaqul ta'ata qawli hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum bintu min adh-dhina li'anna laysat bi bintin lahu fi asahhi al-qawlayn al-ulama'i kusa me yasa na samu kaɗan dawo baya so da wannan kaulin mashahuri ne a wajen malaman hadisi malaman tafsiri kun ga yanzu mun kama magana tsabari ko da ke tsabari ta gafala anil mas'alati ha huna bai yi magana ba amma mun kama magana qurtubi mun kama magana muhammad al-amin ash-shanqiti ga kuma magana ibnul arabi al-qadi abubakar ibnul arabi al-maliki to saboda haka idan muka duba za mu ga ashe magana ce da za ka same ta a littafin tafsiri kuma tana nan a cikin littafin fiqh kuma dai da wannan ayar ake kafa hujja akan cewa ya halatta mutum ya auri yarsa da yar da ya same ta ta hanyar da ba ta halal ba akraman Allah wa wa abu na biyu za ka fahimci cewa Allah ya sahale ilimi ya yassare shi da Allah bai sanya shi a wajen mutum ɗaya ba sai ga abin da ka samu a cikin ƙurtubi shi za ka samu a cikin adwaul bayan in ka koma cikin ibn al-arabi ma sai ka ga shi ne dan haka kawai abin da ake so dai ka zama mai amana in ka faɗa ka faɗa ina ka ciro shi domin tayi qurtubi da ya tashi faɗa ya yi wani ta'aliki Ta tayi shi ma imam ibn al-arabi da ya tashi faɗa ya yi wani ta'aliki Ta tayi duk wanda zai faɗa sai da yayi ta'aliki to sai yake cewa لأنها ليست ببنت له في أسخ القولين wa وأسخ القولين في الدين wa idza lam yakun nasabun shar'an fala sihira shar'an to in har nasaba ba ta tabbata ba a shari'ance to sarakuta ma ba za ta tabbata ba a shari'ance fala yuharrimu az-zina binta ummi misali idan mutum yayi zina da mace to shin yatta ta haramta a gare shi ko bata haramta ba bata haramta a gare shi amma da auren ta yi fa tunda kun ga ja'alahu nasaban wasu hira wannan rumfar auren ta haramta masa duk ya'yanta mata amma tunda dai har ba auren ta yayi kwanciya ne ita ba bisa sharaɗi na shari'a ba to kuma wannan ba zai haramta masa ya aure yatta ba in ya ga yana saboda wannan ka'ida ce kanun ne fiqhi cewa ah, idza idza lam yakun nasabun shar'an fala sihra shar'an kamar dau wannan ka rubuta ta a matsayin ka'ida idza lam yakun nasabun shar'a in dai har nasaba bata tabbata ba ta shari'a to fala sihra shar'a to sarakutawa ba za ta tabbata ba tunda wato mutum ba zai mata ba za ta haramta ga mutum ba dan ya ta kwanciya da babarta kwanciya ba ta shari'a ba ƴa ma kuma ba za ta haramta ai uwa ma ba mace ba za ta haramta ga mutum ba dan ya taɓa kwanciya da ita ba eh, ba kwanciya ta shari'a ba wala umma bintin ma yuharramu min alhalali la yuharramu min alharam duk abin da Allah ya haramta maka ta halal to kuma in irinsa ya faru ta haram wannan haramcin ba zai tabbata ba kun fahimta li'anna Allah amtanna bin nasabi domin ita nasaba din da kuma sarakuta wasu abubuwa ne masu daraja da Allah subhanahu wataala ya goranta mana akan su shi yasa aka ce in a duniya iyayenka ba su yi maka komai ba ba su taɓa baka abinci ba ba su taɓa maka komai na alheri ba amma dai sun haife ka ta hanyar aure to har ka mutu ba za ka iya gama gode musu ba tunda ko wani wanda iyayen nasa sun haramta masa nasaba in ya taso ba zai iya cewa ni dan wane bane saboda ya san ba ɗansa bane babban rawar da babansa ya masa shine ya iya yadda ya haife shi ta hanyar shari'a an fahimta to ka gani nasaba da, da sarakuta wani abu ne da Allah ya albarkanci ɗan adam da shi awaki suna da wata nasaba ne yanzu kana da akuya da rago akramakumullah in kana da akuya kana da rago sai ka tashi kaga sun yi 'ya'ya kana da tinkiya kana da rago kana da tabbacin cewa 'ya'yan tinkiyan nan na wannan ragon ne shi yasa su dabbobi suna shiga maraici ne in ba su ta mutu don ba su da baba shari'a ma ba ta iyakance su ta saboda dama su daɗi suka zo ji duniya shi yasa da aka tashi arna aka ce ya kuluna zarhum yakulu wa yatamatta'u can kuma Allah subhanahu wataala ke cewa sun yakuluna wa yatamatta'una eh, ma yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulu al-an'am walladhina kafaru ko yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulu al-an'am wan naru wallahu ورفع قدرهما الله درجة سرقتا وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما كما الله يسن يهكم hukunce-hukunce ƙarƙashin نصبا عند da كتب Tunda misali, idan misali mutum ya auri mace sunanta da'at kuma sai zanto tana da ƙanwa sunanta hind da zainab to lokacin da yake auren da'at haramun ne ya auri hindu da zainab me zan yi haka saboda saboda ya aure ƴan uwansu Allah ce wa an tajma'u baina ukhtayn illa ma qad salafa kun ga ashe kenan sarakuta ta janyo wasu hukunce hukunce kamar yadda nasaba ma ta janyo hukunce hukunce fala yalhaqu al-batil bihima wala yusawihima sai ce intaha minhu kai barka ji wani abin da zai burge ka Muhammad Abin sai ce wannan maganar ta ibn al-arabi ta kare anan amma sai ce bi wasitati naqal al-qurtubi an amma ta hanyar qurtubi na ciro muku ga fa littafin yana da shi zai iya faɗa mu ma yanzu mu iya dauko littafin yanzu mu faɗa amma abwa malan shankiti sai ya gaya maka dan ka sani cewa shi kawai a cikin qurtubi din ya nakalto magana ibn al-arabi ba ba cin amana ba ha'inci to sai abwa ulban ya sake komawa kan qurtubi din ya ce wa ƙalar ƙurƙubi malam ƙurƙubi ya ce ikhtalafar fuka fi nikahin rajuli bintahu minan zina malamai sun yi saɓani shin mutum zai iya auren 'yar da ya haife ta ba ta halal ba wa uktahu ko kuma shi mutumin babansa ya je zina ya haifi a akramkumullah wa qana Allah iyyakum to sai babansa ya haifi ya wacce ba ta halal ba shin wannan yar in tai masa zai iya aurenta tunda nasabar ta karye tunda ba nasaba ba babansa ɗaya ba ko da cewa ta hanyar babansa ne aw bin tabnihi ko kuma ɗansa ya je yo ka sassaɓa ya haifi ya ta zina shi zai iya aurenta sai ce fa harrama zalika qaumun in ji qurtubi kamar yadda Muhammad amin ya rawaito daga ya nakalto yace wasu malamai sun ce haramun ne minhum ibn al daga cikin malaman akwai abdurrahman ibn al-qasim almaliki. Almalikus al-maliki al-malik wasu sun ce ibn abi ne almalikus malik malikus saghir malikunis as saghir malik wa huwa qawlu abi hanifati wa ashabihi kuma wannan shine ra'ayin abu hanifa cewa in har mutum dai ko da ba haihuwar halal ba ce in dai har an haife ta to haramun ce a gare shi ya ce wa ajazu zalika akarun amma wasu malaman fa sun halatta minhum daga cinsu akwai abdulmalik ibn majashun an san shi almaliki ko wa huwa qawlu shafi'i kuma wannan ita ce mazhabar imam shafi'i wa qad madha hadha fi nisa'i mujawwadan qurtubi yace wannan batun mun yi bayaninsa a cikin suratul nisa'i da kyau don haka ba sai ya maimaita ba yace intaha minhu maganar da na nakalto maka da kofi ta kare to shi da kansa sai yace qala muqayyiduhu afa Allahu anhu wa ghafara la ni kuma da nake wannan rubutun ga magana ta in ji shi Muhammad al-Amin yanzu ya nakalto maganar Ibn al-Arabi ya ka ta kurtubi sai yake cewa al-khilafu fi hadhihi al-mas'ala mashhurun ma'ruf saɓani a wannan matsalar dama an san shi ya shahara cewa wasu malaman abu hanifa da wani ƙauli a malikiya ƙaulin abdulrahman ibn al da almajiran imam malik imam abu hanifa sun tafi akan cewa haramun amma ƙauli a malikiya da magana ɗaya ta shafi'iya har da magana imam shafi ma cewa halal ne ce wannan duk malami ya san da wannan mas'ala duk mai fatawa an aka zo masa da ita ya sani yanzu ya rage wanne ne daidai sai ce wa arjahul ne dalilan ni a wajena maganar da tafi rinjaye ta fuskar dalili fi ma zahar a abin da ya bayyana a zahiri anna zina la yuharrimu yuharramu bihi halal aure dai halal ne to zina ba ta haramta wa mutum aure fa bintuhu zina yadda ya haifa ta zina laisat bintan lahu shar'an ai a shari'ance ba yarsa bace wa qad ajma ahlul ilmi ala annaha la tadkhulu fi qawlihi yusikumullahu fi auladikum malamai sun yi ijma'i akan cewa in ya mutu ba za ta gaje shi ba domin ba ta cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala yusikumullahu fi auladikum lizzakari bisil haqqul unsayn ba ta cikin laysat waladahu ba yarsa bace fal ijma'u ala annaha la taris malamai sun ijma'i akan cewa ba za ta ci gado ba wala tadkhulu fi ayati al mawarith kuma ba ta shiga cikin ayoyin gado ba gaba ɗaya fa in kana tasnataini a fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn falahunna thulutha ma tarar ba za ta shiga cikin wannan sai ce dalilun sarihun ala annaha ajnabiyyatun min wannan yana kenan ita bare ce ba tasa ce walaysat bintan shar'an ba yasa ce ta shari'a ba walakin alladhi yadhharu lana wannan shari'a kenan yace amma abin da ya bayyana a gare mu annahu la yanbaghi lahu an yatazawwaja amma bai kamata ba dan an ce ba haramun bane ba kuma ya nuna wai kawai mutum ya je ya aura ba ya kamata inda hali manya su hana wadda ai ba dole ba ne ballan ana barin halal don kunya sai ce an yi tazawwaja ha bihal wa zalika li amrain saboda dalilai biyu na daya kaunuha makhluqatun min ma'ihi shi yanzu ba zai ji kunya ba da ruwansa aka halicce ta fa kasance an halicce shi da ruwansa zai zai iya sanyawa ta yi kama da 'ya'yansa dan in ya ganta watakila ma sai ta fito da ita da yarsa da ya haifa kamar an tsaga kara to duk wanda Allah ya takaita masa bai jarrabe shi da zina ba ya gode wa Allah wallahi akwai mutanen da suna nan zina ta zame musu larura kuma su haihu ma ba wani abu bane a harkar zina abu mai sauki ne yanzu wani yake ban labari ya ce ya ji daga wajen wani da ya karatu a wata daga cikin kasashen afirka nan ya ce shi abin da ya fi ba shi mamaki a ƙasar shi ne in aka taru aji ana lacca wai mamaki ake yi mutum ya ce shi hiv negative ne su kusan kowa positive ne wai ai ta mamaki wai kai yanzu negative ne mamaki ake yi wai yaya haka za ta kasance kamar mu yadda alhamdulillah ake mamaki an ganji mutum positive ne ko an ce mutum yana da cutar S ai mamaki ake har yanzu mu Allah ya katange mu duk da cewa akwai din amma dai yawan bai kai na ka gansu birjik a cikin al'umma mun gode wa Allah kuma muna ƙara gode masa saboda yawan masallatanmu da yawan masu tsoron Allah a cikinmu da yawan karatun alkur'ani da ake yi da yawan karantar da suna annabi sama wallahi shine Allah ya rufa mana asiri saboda ma ba da haka ba da mu ma yanzu ko ina kaza kaza ga ya tarar da ƴaƴan shegu ne suka yi yanzu fa ta kai a yamma a turawan yamma shugabannin ƙasa nawa aka kirga wanda duk ba su da uba galibin su ƴan tsintuwa ne shugabannin kasa na turawan yamma waɗanda suka sauka ba da dadewa-dadewa ba tsakanin shekara ashirin zuwa yanzu ka lissafa waɗanda suka shugabanci tsakanin tare abin nan nahiyar turai da amerika ka kirga waɗanda suke 'ya'yan zina kuma ba abin kunya ba ne wasu mata sun yi rubuta littafi sun ce su ba su san babansu ba wani ya ce babban kuskuren da babansa ya masa shine bai kawo shi ta hanyar ƴaƴa ba ta hanyar da ta dace Allah ya sa mu dace to wannan zai sa ta yi kama da yarsa sai zan zanto kaman zai dinga jin kamar da yarsa yake mu'amala kuma wannan zai iya ma hana shi tasirantuwa da ita domin duk abin da yake asalin jininka ne duk mutumin da yake da lafiya ba zai sha'awar yarsa ba jininsa ba zai hankalinsa ba zai karkata zuwa gare ta sai ce abu na biyu shine cewa hada shabahul qawiyyu bainahuma yanbaghi an yanzahu an tazwijiha sai na biyu shine annahu la yanbaghi lahu an yatalazzaza bi shay'in sababu wujudihi ma'asiyatihi ma'asiyatuhu bai kamata kuma a ce ya ji daɗin abin da samuwar abin ya samu ne sakamakon shi da ya saba wa Allah dan da ba dan yayin sunan nan ba ya fusatar da ubangiji da ba a samu wannan yar ba معصيته لخالقه جل وعلا فالندم على فعل الذنب الذي هو min من أركان tauba. la yula'i mutalat wanda yayi zina har ya haihu ba wai ya zama kafiri bane zai iya shiga aljanna idan ya tsaya yayi nadama ya tuba kuma har Allah ya karɓi tubansa in an kama shi an tsayan masa da haddi in ma ba a kama shi ba ya tsere ya gudu ko ba ma a san yayi ba ba a ma taɓa ganewa ba shi kaɗai ya sani wallahi in ya tuba Allah zai karɓi tubansa والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله تابا da haka wanda ya zina ba wai shikenan an gama da shi ba kenan ya dai guji fushin Allah amma daren da ya daga hannu ya tuba Allah zai karɓi tubansa wa man taba taba Allah alai yau in ka tuba Allah ya karɓi tubanka shi sa Allah subhanahu ke cewa qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim duk girman sa duk girman zunubi Allah zai iya yafe shi to yanzu kuma in yazo ya ya auri yar ba zai kuma yin dawa ba gashi ma kuma har ya zo yana jin daɗi da ita ko da cewa shari'a ba ta haramta ba bai kamata ba to anan sai ya kawo wani abu mai mahimmanci Muhammad Amin Allah ya ji kansa da rahama sai yake cewa wa ma zakarahu an shafi'i min annahu yaqul abinda malamai suke rawaitowa daga Imam Shafi'i cewa yana cewa innal binta min zina la tahrum cewa yar zina ba ta haramta yace shine abin da zamakhshari yake yi wa shafi'iya zango sai ya kawo baiti ɗayan wa in shafi'iyan qultu ƙalu bi annani ubihu nikah al wal bintu tahrum wannan zamakhshari ne yayi wani wani wani abin nan wani zambo tunda shi kun san dan mu'tazila ne shine yake cewa wa in tas wa in tas'alu am madhhabi lam abuh bihi fa akht fa aktumuhu kitmanuhu li ya aslam fa in hanafiyan قلت قالوا بأنني أبيح الطلاء وهو الشراب المحرم وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيه زواج البنت والبنت تحرم وإن حنفيا وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم تعجبت من هذا الزمان وأهله fama ahadin min alsunin nasi yaslamu yake cewa wa akharani dahri wa qaddama ma'sharan ala annahum la ya'lamuna wa a'lamu wa mudh aflaha al-juhhalu ayqantu annani analmimu al-mim wal ayyam aflahu a'lamu yake cewa wa in tas'aluni an madhhabi in ka tambaye ni kace me mazhabata lam abu bi ba zan gaya maka ba ni ba ni da wata maza ba fa aksimu yace kai gwanda ma an koyi fa kitmanu huliya aslamu gwanda an koyi da koyewar shi yafi kubutar da ni fa in hanafiyyan domin in nace musu ni dan hanafiya ne qultu abinda nace qalu sai su ce bi annani bi ubihu tila oh ku ne hanafiyan nan da kuka ce ya halatta a giya? saboda akwai kauli a hanafiya da ya halatta shan wani nau'i na nabi shikenan sai ake musu zambo ake cewa sun halatta shan giya shi kuma nabis din tsini ne da ake yin sa wanda yana tana yiwa ya zama giya jumhur sun haramta shi gaba ɗaya an samu kauli a hanafiya kuma da ya halatta wani nau'i na nabis din wanda yadda ake yin giya haka ake yin sa duk da cewa matsala ce mai girma ba ita muka zo tattaunawa ba wa huwa sharabul muharramu kuma ai an san dama kuma ita giya haramci yace wa in malikiyan na ce musu to ni ba na fita daga hanafiya na kowa malikiya ƙultu ƙalu bi annani abihu lahum lahmal labiyar ce to ku ne kuka ce halal ne a ci naman kare ko saboda akwai wani kauli a malikiya na halatta wani nau'i na naman kare duk da cewa abinda ibnu ibn abdulbar da manya-manyan malamai su Ibn asakir da su dirdir da sauran malamai suka haɗu yawancin malaman malkiya akan haramcin naman kare kowane iri ne a wani ƙaunin kuma an rawaito karhanci to su kuma sai su zargi malkiya da wannan ƙaunin da aka rawaito ne da cewa ba ƙarfi ne da shi ba ce to su ne tubihu lahum lahmal kilabi wa hum humu kowa ya san ƴan su suke da wannan ƙaunin wa in shafi'iyan in nace musu ni kuma dan shafi'iya ne qultu sai da ce qalu bi annani sai ce to ai ni dinnan ubihu nikahal binti oh ku ne kuka ce mutum zai yi auren yarsa wal bintu taharumu kuma mun san mutum ne haramun a ah, mutum haramun ne ya aure yarsa wannan mas'alar suke yi shine shi Muhammad al-Amin ya kawo wannan baitin yace to abinda suke nufi kiran ba wai Shafi'i ya ce halal ne a aure ya ba mutum ya aure yarsa ba a'a wannan mas'alar ce dai aka wasu to makiya sai suka canja masa wa in hambaliyar nace ce to a ba shafi'iya ba to tunda wannan duk suna da matsala ni mazhabar imamu ahmad ne shikenan qalu bi annani qultu qalu bi annani sai ce min ni to thaqilun ah, wannan su ba su da fiƙihu. mutane ne masu nauyin fahimta hululiyun su ne wanda suke cewa Allah ya yi kama da mutum baghidun wanda ba a san su mujassim masu kwatanta Allah da mutane kusan yawanci ra'ayin ibnu taymiya Allah ya ji da rahama wanda makiya suke mai da shi ya zama wani mummunan misali kun ga aqida ahlus sunnati wal jamaa Anabila kuma sun yarda da cewa Allah yana sakkowa saman duniya idan sulusun dare na farko ya wuce sakkowar da ta dace da shi to mutane sai su mai da shi ce an mai da Allah mutum mun yarda cewa Allah yana kan al'arshi sai ce an mai da Allah mutum sai ce ma wai har ya dare akan al'arshi ya miƙe ƙafafuwansa akan kursiyu sai su dinga sifanta wanda ba za ka samu wannan magana a cikin littafin <laughs> hanabila din ba amma sai su yi ƙoƙarin laƙana wa ahli sunna wannan maganar dan a ce ahli sunna ne kuma su yi wa mutane sharhi wanda da ayoyin alƙur'ani da hadisai suke sharhin a gane a haka ma da shikenan sun zama malamai amma da su zo ayoyin alƙur'ani ko tauhidi ya ce ai ba a ganewa wannan amma in suka zo bayanin yi wa ahli sunnati sharri to anan ne zaka ji sun iya bayani daki daki da maganganu na hikima da na azanci wanda ma bai shirya wa ya tsana ahli sunna ba a bayanin sa sai ya tsana ahli sunna mujassim zai ce wai kai ne mai yi wa Allah jiki wal iyad billah sai ce wa in qultu min ahli al hadisi wa hizbi in kusa akwai fiqhu ahli al hadis ko wannan su malaman hadisi firi mazhaba kenan su duk mazhabar da ta dace da hadisi ita suke bi na ce mu muna wa ahalil hadisi to sai kenan ya ce ya ƙulu na taisin ya ce kaji laisa ya diri wa ya jahilin da bai iya komai ba haka ake kuma zargin ɗan ahalil hadisi ya ce cewa ta'ajjabtu min hadha zamani wa ahli? ya ce kai ni na mamakin mutanen zamanin nan nake yi fama ahadun min alsunin nasi yaslamu ba wani mutum yanzu da zai kubuta daga ainihin harshen mutane kullun daga ai masa wannan sharrin sai kuma ai masa wancan sharrin sai Muhammad al-Amin Allah ji kansa rama yake cewa i'lam tambi i'lam أن ما ذكره صاحب الدر المنثور عن قتادة مما يقتضي أنه استنبط من قوله تعالى في هذه الآية فجعله نسبا وسيرا أن السهر كالنسب في التحريم وأن كل واحد منهما تحرم به سبع نساء لم يظهر لي وجهه ومما يزيده عدم ظهور ضعف دلالة الاقتران عند أهل الأصول كما تقدم إذا هو مرارا والعلم عند الله تعالى نعم sai mu tafi darasi na goma sha uku wa ya abu duna min dunin lahi hasbuk to wannan shine darasi na biyun karshe a wannan aya ko wance wannan sura mai albarka wanda takinsa shine a jahiltar da mushrikai suka yi wa ibada ko kuma jahilcin mushrikai karara da ya fito a cikin bautar gumaka da suke yi da kuma yadda Allah subhanahu wataala yake gwadawa annabi sallallahu alaihi haka da kuma sababin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya sa a bauta masa shi Allah mai rahama Allah subhanahu wata'ala ce wa ya'buduna min dunillahi kuma su kafirai suna bauta wa wani abu daban koma bayan Allah shi yasa mai jalalain ce ce al-kuffaru min lahi ma la yanfa'uhum bi ibadatihi wanda abun ba zai amfanar da su ba in sun bauta masa Mun mutum ya bauta wa bishiya ko mala'iku ko annabawa ko mutane na gari wannan ba zai amfanar da su komai ba wala yadurruhum kuma ba zai cutar da su ba bi tarkiya dan sun kibauta masa wa huwa al-asnam abinda ake nufi shine gumaka wa kana al-kafiru ala rabbih zahira lalle kafiri ya kasance zahiran ay mu'inan lish-shaytani yana taimakawa shaytan bi ta'ati ta hanyar yiwa masa da'a ala rabbih domin su saba ubangiji wa ma arsalnaka illa mubashiran ai ba mu aiko ka ba ya rasulullahi sai dan ka zama mai albishir bil jannati ga aljanna kai albishir da aljanna ga wanda ya bi Allah wa nadhira kuma mun aiko ka ka zama mai tsawatarwa ai mukhawwifan minan nari ka tsoratar da mutane ga buran wuta kul ka gaya musu ya rasulullahi ma as'alukum alaihi wato bana roƙonku alaihi ai ala tablighi ma arsaltu bihi wai saboda na isar da abin da aka aiko ni da shi zuwa gare ku to ba na ku min ajarin lada ko albashi ban ce ku ban lada ba illa sai dai man sha'a an yattakhidha ila rabbihi sabilan wanda yake so ya samu tafarkin da zai kai shi salin alin zuwa ga ubangiji bil infaqi to ya iya kawo sadaka in kuma an kawo sadaka manzo Allah ba shi yake ci ba rabawa miskinai yake yi to kuma har bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abu ya zarce kan jagorori na al'umma musamman waɗanda suke jagorancin addini da siyasa a wancan lokacin an ci gaba da kawo sai na abubakar sadakoki haka yake rabawa an ci gaba da kawo sai na umar an ci gaba da kawo sai na uthman haka sai na aliyu haka lokacin muawiya haka lokacin khulafa gabaki ɗaya har izuwa lokacin da aka raba tsakanin siyasa ya zanto akan iya samun shugaba jagora shi kuma ya naɗa liman wanda zai jagoranci mutane to kuma har zuwa yanzu mutanen da suke sadaukar da rayuwarsu wajen jagorancin al'umma ta fuskar ilimi da alƙalanci galibi su suka fi alaƙa da mutane ta kai tsaye to baya kyautuwa gare su su nemi lada akan abin da suke yi na hidima da ɗawainiya sai dai idan mutane suna son neman kusanci zuwa ga ubangiji ta hanyar ko dai tallafa musu in suna buƙatar tallafi ko kuma ta bakin wani malami ya ce yanzu in ka zo ka samu malami sai ka ɗauki kuɗi naira miliyan ɗaya ka bashi zai wahala ya ci miliyan ɗayan na shi kaɗai in an yi sa'a ya ci naira dubu ɗari shi kaɗai da iyalinsa wallahi amma zai dubu ɗari tara nan za ta tafi ne gabaki ɗaya akan ayyuka na alheri kila ma sai kaga an zo wani project na masallaci ka san malami da karfin hali sai ce abin min kaza ni zan yi wataƙila an kawo masa wani chess na wasu marayu ya rasa yadda zai dama sai kaga ya ɗauka ya ba wataƙila dama ana ganin a cikin dangi shine ma mai dan motsi ana yin haka sai buƙatar dama za a yi wancan zai aure aurar da ɗansa kuma miskini ne wanda zai aurar da ɗansa sai kaga ciki ya ɗauka ya baya yanzu na sai ga yayi jana'izar kuɗin shi yasa man sha an yattakhidha ila rabbi sabila ba wai an hana ku kawo annabi bane dan wani zai ce ka ce mas'alukum alaihi min ajal kuma muna ganin ana kawo maka ana kawo manzon Allah sama to me yake yi ku kanku kuke taimakawa dan kun kawo manzon Allah sun sama wataran ya taba shigowa ma gidan ya ga dabino yace wallahi ba dan ina jin ga yunwa fa yace ina jin tsoron kawai wannan ya zama dabinan sadaka ba da na ci saboda tsananin yunwa kuma sannan in ka bashi kyauta yana karɓa sai na aliyu allah ya ƙara yadda a garin shi ya je ya yi aiki ya je yana neman inda zai samu ya kwa ko ya samu wata a Armiya. ta ce masa to ni ina da kuɗi amma sai kai min aiki ya ce me ta ce ruwa ne za ka janyo min duk guga ɗaya zan baka dabino ɗaya ga rijiyar da nisa ga zurfi amma haka sai da na aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi zai je ya janyo ruwan sai da ya ja mata guga goma sha biyar ta ce ka hannunka ta dinga jefa mai da minin ɗaya biyu wadda ta jefa mai goma sha biyar shi kokula ta ma yayi shi dai ba nema yake ba yana samun gayuwa duk da ƙyar ya ƙarasa wannan aikin amma sai ce na baro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana jin yunwa amma ai ba girman manzon Allah sama bane ku bashi yana annabi ya zo ya ba ya aiki shi sai ya zo ya yi yana tafiya wannan dabinan sai ya kai wa manzan Allah suna kyauta ya ce ya sula ka fara ci manzan Allah ya ci ya sa mai albarka shi ma sai ya ci kaga wani sai na ali kenan sha an yattakhira ila rabbih sabila illa man sha an yattakhira ila rabbih sabila shine mai jalalain ya ce ai bi infaq malihi mutum ya ciyar da dukiyarsa fi mardatihi dan neman yardar Allah ta'ala fala amna'uhu min zalika manzo Allah ya ce sai sai manzo Allah ya ce lisan halihi yaqul bazan hana ka ba in ka ce zaka kawo Abu Talha ya kawo gonarsa gaba ɗaya ba da ita fi sabilillah amma yanzu in ka kula ka ga halin da muke ciki a yau a irin duniyar mu ta yau sai ka ga da yawa wasu mutanen ba wanda suka tsana su ba shi tallafi irin wanda yake sadaukar da kansa domin harka addini sai ga yadda kasan shi ake jin haushi Ya kaci dai idan azumi ya zo ina da kuɗi duba malamai zan ci to ga buhu ɗaya nan na shinkafa ka ƙara kaji ka ci gaba da siya ta ƙilan baka shadda yadi biyar ko yadi ko maka nemi kuɗin ɗinkin ka ɗinka to wadan shi ma man sha an yi takhidha ila rabbi sabila ne amma kamar neman kusancin da kake yi a wajen ubangiji gaskiya da wuya ka same shi da irin wannan a misali in kana son yarinya za ka yi ta ya kamata mahaifinta in ajiye mai abincin shekara saboda ya samu tsumuhi ya ƙara don wani ma ya shigo ya ce kai mutumin da ya ajiye abincin shekara a yi mahaifinta ba shi da mota bar a sai masa mota saboda kana so an illa man sha an yattakhira ila abiha sabilan kenan amma ila rabbihi sabilan amma da a ce mutane suna mutunta wannan man sha an yattakhira ila rabbihi sabila wallahi da ba za a samu mai addini mai roƙo ba da sai ka kowa yana kokarin ya zo wa addini hidima saboda ya ga yadda ake hidimtawa addini kaje kaje kaje kafa ka gani ƙasar wannan ƙasa ta ƙasar sun fi mu kuɗi ne yawa mun fi su yawa mun fi su komai da kake amma an kai jallin da da za ka tafi ƙasar kai limanci to wallahi tallahi in ka tashi dawowa in ba wasa ba sai ka ninka yadda kake a fuska masu uku saboda yanayin yadda komai naka zai canja saboda akwai man sha an yatta da ila rabbi sabila da yawa kuna ga abu kamar da wasa in ka je kaga malamai bin bas Allah ji kan mala abdul wahab Allah ji kansa ba dan ya mutu ba ke ba mu labari shi da yake ya zauna da bin bas yace wallahi bin bas ko minista bai kai shi ba lokacin da yake da rai hawa fita yake kasuwa ba makaho ne ba shi da lokacin ma fita kasuwa lokacin sa na al'umma ne amma wani amir cikin sarakuna wani sai ya kundige kudinsa zai yi zakka ma gaba ɗaya sai ya kawo bimbas zai fitar da zakka riyal miliyan biyar sai ce kai a kai wa bimbas shi bimbas ya ba zakka amma a zuciyarsa ya san kuma wannan zakar za ta tafi wurin mutane da yawa hmm. wataƙila ana kai masa ya ce Allah ya saka da koriyar goma ka bashi zai karɓa shi dai bai ce ku kawo ba, amma an ka kawo zai karɓa to amma fa a lokacin da aka ce an kawo ɗalibai mutum kaza kai baka san inda ɗalibai ta suka shi ko ana zuwa a gaya masa ana gaya masa sai sai sai a bazama aje a kai musu kaza aje a kai musu kaza a ƙasa kaza ana buƙatar kaza wannan kuɗin sai ya ba shi zai ta ɗauka yana bayarwa na ba ku labari wani malami yake ba mu labari ce bin ba dab da zai kafin rasuwarsa wani mutum ya zo cikin ɗalibansa ya ari kuɗi riyal dubu ɗari bakwai ku duk imajin riyal dubu ɗari bakwai bin ya sa hannu aka ba shi kuɗin bin ne amma shi ma ba shi ake ya bayar mutumin nan kuɗi suka karye shuru shuru shuru daina zuwa dab da rasuwar bin ya sa aka buga mutumin waya ya ce ɓawon oh Allah kwana biyu ba na ganin ka ya ce mantuwa ne fa kuɗin nan ba rance na baka ba kyauta na baka amma asali rance ya bashi in ya kawo sai kuma a bawa wasu to amma da ya fahimci kudin sun narke to dama nasu ne na miskinai ne amma da aka kawo masa ba a ce dole sai ka ba miskinai to yanzu haka mufti na yanzu ma yake kai haka ba duk malaman in kaga malaman hayati kibar ulama wala duk wanda ya kai wannan matsayin shi da sa gaba ɗaya sun fi karfin talauci amma fa duk man sha an yattakhidha ila rabbih sabila mu kuma mun kai jallin da da yawa malaman mu suna yin ƙarya dan su rayu in ka tara malamai a ƙasar Hausa musamman a gari irin Kano wannan abu yana cimin tuwa ƙwarya wasu saboda tsabagen malinta ba sa samun damar su yi karatun da za su samu kwalin da za su yi aiki yanzu mutum nawa ne suke aiki a cikin malamanku don Allah in ka kirga su za su kirgu da hannu waɗanda suke aiki mutum nawa ne ma suke da diploma ko NCE kuma wallahi da yawa wasu sun gaza karatu ne saboda rashin gata ba za a iya tsaya musu a yi musu abin da zai fidda su kunya ba dewa malamai suna yawon da'awa a kafa ba su da abin hawa yanzu ne ma Allah ya hore nake ganin malaman suna da mu shi ma ya sanannu ne suke da motocin za ga malami ya yi shekara goma ashirin yana karantar da al'umma a unguwa mutane suna ta samun promotion kowa yana siyan mota yana gina gida amma shi a inda yake nan da yake haya a nan yake ba mota ba babur in kuma da babur din in ka kalli babur din ka kalle sai ga shi da babur din sai ka rasa wanne ne yafi wani kyan gani da ya ƙara aure kuma a dinga kaga rigiba ce irin ta malaman nan kuma ba wanda zai bashi ko sisi to dan Allah yanzu wannan akwai man sha an yattakhidha ila rabbi sabila kuma al'umma a yanzu malaman ta sani ran ba ku misali waƙi mu ba malamai bane ba almajiran malamai ne to amma a kadamin da muke a irin wannan mujtama ɗin namu dole mutane saboda ƙarancin yawan jama'ar da ƙarancin malaman da za su ba da gudunmawar dole mu ma muna shiga mu bi aikin da malaman suke na je na yi sallah ta juma'a na ba da sallar juma'a na gama a masallacin juma'a na ɗoraye to be precise to na gama inda ake kawo inda liman yake dan zuwa a library din nan ta almuntada ya dan zauna na zo na zauna kal'ada dai saboda wanda suke so su ganna mu gaggaisa wallahi ina zaune sai ga wani wai yana son ya ganni ne sai da ya ribaci mutane sun tafi wallahi wai ya fito gida bai ko abinci bai bari a gidansa nace to ana gafarta malam ni da na fito sallah sallah fa na fito yi ba kai yanzu kana tunanin zan yi sallah yanzu in sa ATM zaro kuɗin ta da shi saboda zan ga mutane in ba su ko ku a'a yanzu kai baka fahimci hudubar da nayi ba yanzu kake so ka fahimci abin da kake so ka gane a'a shi ba haka yace ba dai eh, ina ne ce to kai hakuri ni ma ta kaina nake saboda damuwa sai ya tafi <laughs> shine ai yana tafiya ina ganin wasu wallahi da ganin fuskar su na sa abin da suke bukata to amma dai yanayi ya sa suka haƙura sai wani dattijo shi ma ya ce a an gawar ta malam ina ta so kuma in ganka na ga kuma majalisar ta cika sai na ce bismillah baba kal'ada dai duk mutum da gan shi da dattijo ne sai ka karrama shi kuma ka zauna layi malam tafiya ce nake so in yi ba da kuɗin mota na ce to Allah ba da haƙuri tunda ni a waje na almajiri na kuma san shi ido da ido ya rasa yanda zai na ce to ya kake so amma ana ba da hakuri da na gama na ce to bari taso zuwa masallacin fage na zo tarar da 'yan uwana mu gaggaisa mu komai na zo masallacin fage na gama abin da nake mun haɗu da su mallawan mallawan mai taya na zo zan huce zan hau mota kawai sai ga wani ya biyo ni shi ma kaga bai tsakanin ɗorayi da <laughs> shi ma yana biyo ni alaga ta mala ya za a yi ne ni asali ma rashin ladabin magana ce ta bata rai ya za a yi ne ba fa bayani so nake in hau mota ga Lawan yana zo na sai da na gaya masa na ce yanzu Dan Allah haka al'umma ta koma shi ni yanzu abinda zan ciyar da iyalina shi zan ɗauka in raba ke to a nan tunda ya sa na ba da wannan labarin na ɗaya dai mun gode wa Allah subhanahu ta'ala, muna cikin rufin asiri duk wanda ya kalle mu a yau ya tabbatar da cewa yanayin mu baya nuna cewa muna cikin yunwa ko haka ne haka ne ko ba haka ba ma cikin tsaraici yanzu ka kalli alaran ma ka gani anan duka waye fi shi kwalliya na tabbatar da babu ba kaya ike sawa waɗanda suke na talauci ba kuma ɗan kasuwa ne yana zuwa kasuwa kalle shi tun daga sama har ƙasa to ni ko ban kai shi ba dai na san daf nake da shi ko ba ka bane kuma alhamdulillah kamar ire-iren mu muna da aiki ne muna da ɗan tudin dafawa mun gode wa Allah subhanahu wataala ko muna ƙara gode masa wataƙila kuma Allah ya so hikimarsa ne ya sanya mu a haka don mu wadatu ga biran waɗanda za su cewa sai da su za a iya rayuwa hmm. to amma abin da muke ji akwai mutane da yawa waɗanda suke na ƙasa da wallahi akwai mutumin da yau in ka sai masa mota to idan yana yin da'awa kaso arba'in bisa ɗari ka ba shi aiki da'awarsa za ta koma kaso ɗari bisa ɗari akwai kuma masu motar wanda dewa abin da yake hana su tafiya saboda rashin lafiyar motocin nasu to amma kirikiri mutum zai fidda zakka miliyan ashirin miliyan talatin ya gwammace ya ɗauka ko ya raba ta a gidansu ko a abokanansa ko a inda zai je ya nemi suna kuma yana tare da wa'anda kila suna koyar da 'ya'yansa ko suna koyar da iyayensa ko suna koyar da ƙannansa ko suna koyar da shi ko kuma ko ba komai yana jin cewa in ta kuke a addini irin waɗannan zai jiwa zai koma amma yana kallon su suna fama gani mutanen abin da suke tunani shine in har na taimakawa ne ya mallaki gida to ai na san gartar da shi kenan ƙara aure zai ce zai in na taimaka masa ya sai mota ai bai san darajar kuɗi ba Wa ya gaya maka ka illa man sha an yattakhidha ila rabbihi sabila kul ma as'alukum alaihi min ajar ba a ce ku kawo kuɗi ba amma duk da haka illa man sha'a an yattakhidha ila rabbi sabila sai dai wanda yake so ya riki tafarki na zuwa wajen ubangiji da wannan abun to fala amna'uhu min zalik bazan hana shi ba ya kawo in ya kawo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kansa yake karba ya raba sai dai in ya fahimci kai ma in ka raba din akwai wata maslaha sai maka irin yadda yau Abu Talha da abu talha ya kawo bairuha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to bakhil bakhil madalla madalla to amma manzo Allah ya fahimci a cikin ƴan uwansa akwai mabukata in manzo Allah ya ba su credit din zai koma wajen wa manzo Allah sai manzo Allah ce je ka raba musu saboda su ma su ji cewa dan uwansu ne ya musu yayi sanadiyar barin su kangi na talauci sai je raba musu wannan shine illa man sha an yattakhidha ila rabbihi sabila na ganin lokacin talabijin din ya kare masu dauka ko sai mu dakata anan insha Allah mun hada tsakanin tafsiri da bayani sati mai zuwa Allah ya kai mu da rai da lafiya sai mu karasa abin da ya mana saura wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai Allah ya kara yadda a gare su ya ji kansu a kawo kan tabi'i tabi'ina kawo kan tabaul atba kawo kan manya-manyan malamai marawaita hadisai waɗanda suka taimaki addinin musulunci suka ceto al'umma daga duhun jahilci zuwa ga haske na shari'a wanda muka sani sun yi aiki nagari amma sun sifantu da bid'a irin su zamakshari jarullah irin su fakhruddin razi da ire-iren waɗannan malaman waɗanda tarihi kuma ya tabbatar da cewa ta fuskar ibada da abin da ya shafi gudun duniya mutane ne da suka buga misali kuma sannan suka yi wa ƙur'ani hidima ko hadisi to har yanzu ba ma gaza cewa rahimahumullah ba haka muke ba Allah ya gafarta musu amma wannan ba zai sa kuma mu saki jiki mu ce duk abin da aka gani a wajen su a dauka ba mu ce wani yayi kaza yayi bid'a amma Allah ya yafe masa Allah ya ji kansa abin da yasa muke faɗa bid'a tasa saboda idan an ci karo da wani abu da ake da shakka a kansa a tsaya tantance saboda amana ce amma wallahi ba don haka ba ni duran da zan faɗi sunayen mutanen nan duran da zan faɗi sunayen waɗannan mutane irin gawurtattun 'yan bid'an amma kuma da suka tsaya suka sadaukar da rayuwarsu wajen yi wa alƙur'ani hidima musamman ɓangaren tasiri. wallahi ina jin damuwa a ce 'yan bid'a ne damuwar da nake ba wai ta a san 'yan bid'a bane tunda sun yi dole a faɗa a damuwar ba su zama ahlus sunan daga faɗe zuciyarka za ta karkata zuwa gare su ba sannan kuma hatta a cikin ahlus sunan akwai manya-manyan malaman ahlus sunan da suna da kusakurai da yawa wanda malamai ne suka bayyana da kusakuran a aƙida wasu abin da ya shafi fiƙihu yanzu ibn hazan aka ɗauko maka kusakuransa akwai abin da kai da kanka ka san hazan ba gaskiya yake ba gaskiya amma har yanzu aka zo sunansa abu muhammad ahmad ibn ali ibn hazam al-zahiri al-andalusi alaihi rahmatullah ba ka ake cewa ba taghammadahu Allah bi rahmati da su imamun nawawi Allah ya ji kansu da rahama wanda sun dan karkata sun yi maini zuwa ga wani abu na aqidar da ya saba wa asalin aqidar ahlus sunna wanda da yawan su baka rasa ka tube da wani abu da su al’imamul hafiz ibn hajar alaskalani asqalani Allah ya ji kansa da rahama da su al’imamul Allah ya ji kansa da rahama malamai ne manya manya amma kuma za ka ci karo ka ci tintibe da wani abu wanda yake wannan abin dai malamai sun yi bayani akan cewa ba shi ne daidai ba ga daidan nan a gefe amma su kan kwata-kwata ba ma cewa ba tare muke da su ba namu ne mun sani kuma mune musu kyakkyawan fata muna sa ran suna aljanna muna sare insha Allah ba mu da wani sare da ya wuce wannan saboda mun san adalcin Allah ya fi karfin ya saka wa mutane irinsu da abin da yake koma bayan haka amma ba ma yanke hukunci har kawo zuwa yanzu kuma har zuwa yanzu nan idan mutum ya mutu